to idan wannan mataki da kuka ɗauka ya hasala shi ya fita daga jam'iyyar ku yaya za ku kenan a to ka ji ta yi fita kenan mu ai dan mu ne don kaza ta saka ɗan ta ai ba tabbata san sabon zo dake ta koya min karatun duniya e, e, to kamar wani irin darasi kuke son shi sakataren gwamnatin ya ya koya mera sun zai fito ne bayan binciken da aka kammala da kuma da hukuncin da aka ɗauka, shi ne zai na masa irin darasin da ya ɗauka. A to amma wannan bai shafi mukamin sa ba kenan sakataren gwamnati a dama ni da kake magana gwamnati kuma gwamnati muna tare da shugaban jam'iyyar nnpp a jihar kano to ciyaman ga wannan mataki da kuka dauka na dakatar da sakataren gwamnati daga jam'iyyar ku kamar me ya zafi farko dai muna gode allah kwarai da gaske da ɗaukar wannan mataki domin kusan shi ne abin da ake yi shi mutanen jihar kano suke bukata domin jam'iyyar NPP kowa ya san kabilar jam'iyyar ce a yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya Ba wanda ya busa wata da illa sanata mai bakon Kudu wanda saboda shi ne ta wata ci gwamna a Kano ta ci gwamna a Taraba a kwace mata ta ci da Tarayya a Taraba ta ci Abuja ta ci a kano ta ci a Jigawa ta ci a Kano. Wannan dalili ya sa ce kallon sa a matsayin uba sun wanda ya samu mana aiki ne. Sun za mu ji bikin sa sun muke ganin sa da tunanin kowa. yayin da su wani mutane suka zaga kane wajen tura mutane ci mutuncin da bakin su ta kuma a ci mutuncin a baki da bakin su kuma su da gwamnati sannan ba ta zuwa al'amuran da jam'iyya abubuwa marasa daɗi kala-kala wanda yana da alaƙa da yanayin jam'iyya da cin mutuncin jam'iyya wannan shi sa matakin mazaɓa na wannan mutane suka rubuto wa lokal gama lokal gama ta rubuto wa na shiya shiya suka rubuto wa jiha mu kuma yawa muka zauna muka ɗauki wannan matakin ya katar da su kafin mu ci gaba da faɗa da bincike za abin da ya kamata a ɗauka. To amma kamar shi sakataren gwamnati ya fitar eh, ya ce kamar abin da ake zargin sa samsam bai aikata ba kuma yana ganin eh, mutunci da martaba jagoran kwankwasiya da Rabiu Musa Kwankwaso. Shi ne ce maka a tarihin duniya wa ka ya ce ba yi da gaskiya ko ba yi da mutunci ko ba shi da kirki ko shi bai kyauta ba ai sai dai mutanen gari waɗanda suke mu'amala da ni su su faɗa halinsa ko wani kirki ko a san haka to haka ba a buƙatar shaidarsa ko ba a buƙatar maganarsa magana ake ta abubuwan da suka faru mu ba da ka muke zaune ba ko ba abu aka biye mu ba abubuwan da suke faru a matsayin mu na ƙaƙilai da su muka auna da su suka auna da su aka tabbatar da su kuma aka yi masa hukunci wanda ya dace. ana cewa kamar ah, wato wani sabon shugabancin ya bula yana kalubalantar halaccin kukan a matsayinka na honorable eh, eh, wato dungurawa dama ai mu littafi ai littafi ne alamu ne dole za ka buɗe littafi da wani shafin ka buɗe zuwa wannan shafin ai ina suke cata da gida ai littafi ne karatu ake yi amma ba haka wani ne ne da yanzu sai ta ce wani dangaren To amma honorable ba kwa tunanin kamar jam'iyyar APC mai adawa da ku za ta koma gefe guda ta kama gilgita dariya tana cewa tana zargin ku da aikata ba daidai ba? Yawanci dariya za ta yi abin da ta daga ƙasar tsini da ta koma kakara ko wani zai duka a ba. An su ba tafi su zafi ta yi daga aiki. ka kana faɗa sunan masu yi mutane talaka ba da ka sashi a musu. To yanzu kamar shi sakataren gwamnati da kuka dakatar da shi na kwana nawa ne dakatarwar? A'a ai shi bincike aka ce za a yi. bincike ya danganta za a iya yin sa a mako ɗaya za a yin sa a mako biyu Allah ne kuma sai lokacin za a kammala a shi problem kafin ya faru ne ake cewa kai ba da yi faru ko maganin sa sai hankali yanzu idan kai tun tuɗe yanzu ba yanzu yanzu kai ba ai ba za ka wanke yanzu ba dole sai ka ɗaya biya a sha magunguna ka yi likita ɗin ko to idan wannan mataki da kuka ɗauka ya hasala shi ya fita daga jam'iyyar ku yaya za ku kenan a ah, to ka ji wata ya fita kenan mu ai san don kaza ta dan ta aiwa tabbata san sabon zo ta koya maka karatun duniya eh to kamar wani irin darasi kuke son shi sakataren gwamnatin ya ya koya darasin zai fito ne bayan binciken da aka kammala da kuma da hukuncin da aka dauka shine zai tattauna na masa irin darasin da ya dauka to amma wannan bai shafi mukamin sa ba nan sakataren gwamnati ai dama ni da jam'iyya kake magana gwamnati kuma gwamnati DCL Hausa Hausa Hausa